gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta musanta zancen fitar da jadawalin sunayen wasu tsaffin gwamnoni da ake yadawa. cewar wai tana shirin karkaɗe fayil domin bincikar su kan badakalar sama da naira miliyan dubu sau dubu biyu zamanin da suna mulki a jihohinsu. A yayin da takaddama ke ci gaba da ɗaukar zafi kan ziyarar gwamnonin Arewa zuwa ƙasar Amurka domin lalubo maganin matsalar tsaro da ta yi wa wannan yanke katutu. Gwamnan jihar Katsina Umar Dukwarɗa ya ce 'yan bindiga sukan ja ra'ayin matasa zuwa ga muggan ayyuka da naira 500. kacal. Sabuwar ƙura ta tarnake a zauren majalisar dokokin jihar Edo biyo bayan matakin da shugaban majalisar ya ɗauka a fusace na dakatar da wakilan majalisar har guda uku bisa zargin suna shirya masa wata ƙullalliya kan yadda za a yi a tsige shi daga wannan kujera. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya kuma gwamnan jihar Katsina Malam Umar Dukwaraɗa ya ce a matakin da aka kai na lalacewar matsalar tsaro a wannan yanki na Arewa ta kai 'yan bindiga su rika jan ra'ayin matasa suna shiga tawagar su domin aikata muggan ayyuka da kuɗin da bai fi naira ɗari biyar ba kacal. Gwamna Duku ya bayyana hakan ne a cikin shirin Politics Today na kafar talabijin ta Channels yana mai cewa talauci yana cikin manyan dalilai da suka ƙara janyo tumbatsar matsalar tsaro tsaro a wannan yanki na Arewa. Excellency Umaru Dukwaraɗa ya ce abin mamaki fa sai ka ga da naira dubu biyar ko dubu biyu ko ma naira ɗari biyu kacal za ka iya jan ra'ayin wasu daga cikin waɗannan matasa su shiga cikin 'yan ta'adda kuma da gangan shugabanni suke yi wa lamarin rikon sakainar kashi tunda dai matsalar tsaron ta zama kasuwanci a wajen wasu manyan arewan cikin su kuwa har da jami'an gwamnati da kuma gurɓatattun wasu jami'an tsaro. Wannan dalili a cewar gwamna Raɗa shine babban makasudin abin da ya hana ruwa gudu har suka kasa shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro a don haka ne suke neman taimakon duk wani wanda ya san yadda za a yi a kamo bakin zare. You know, why do we have organizations Why do we have relationships? Why do we have Gwamnan jihar ta Katsina ya ce shin menene dalilin da ya sa muke kulla alaƙa da ƙungiyoyi? Me ya sa muke da hulɗar cuɗeni in cuɗe ka da hukumomi masu ruwa da tsaki? Menene ya sa muke da hulɗar tattalin arziki da zamantakewa tsakaninmu da wasu ƙasashe? Amfanin yin haka shine domin samun sabbin dabaru domin idan har ka kalli halin da muke ciki a yau muna da tarin abubuwa da suka zame mana ƙalubale. ta ɓangaren fasaha ta ɓangaren ilimin sanin makamar aiki kan waɗannan abubuwa da ke damun jama'ar mu. A don haka muna buƙatar samun sabbin dabaru mu zauna mu gano zahirin tushen wannan matsala da shawarwarin sauran masu ruwa da tsaki domin yadda kake kallon abu ba lallai ya zama ɗaya da yadda wasu ke kallon sa ba. Hakan zai ba mu damar sanin lungu da sako na matsalolin tsaro da ƙasar mu ke fuskanta. Kuma wannan shine babban dalilin da ya sa muka gamsu da zama da duk wani wanda yake son zama da mu domin tattauna matsalar tsaro saboda ba mu san a ina za mu samu mafita ta ƙarshe kan wannan lamari ba. Excellency Malam Umar Dukwaraɗa kenan gwamnan jihar Katsina kuma shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya. Wannan takaddama dai yana ɗaukar zafi ne sakamakon ziyarar da ya jagoranci wasu takwarorinsa gwamnonin Arewa suka kai zuwa ƙasar Amurka, wadda a wannan ziyara ma aka jiyo shi yana gaya wa duniya cewar cikin mamaki sun samu bayanan sirri kan lamarin tsaro daga hukumomin Amurka fiye da yadda suke samu a nan gida Najeriya. Kuma yake ganin hakan wani abin tagoma shine da murna cewar sun zo gindin magani kuma za a iya haɗa kai da su amurkan a samu mafita kan wannan al'amari sai dai kuma wajen wasu daga cikin masu tsinkaye kan lamarin siyasa suna ganin ko kusa zancen samun mafita kan lamarin tsaro daga wata ƙasar turawa musamman amurka tatsuniya ce kurum wacce an daɗe ana rera wa yaranmu masu tasowa ko da cikin tattaunawar mu da nasiru garba ɗanti masharhanci kan lamarin tsaro kuma tsohon wakilin ƙananan hukumomin garki da babura a majalisar tarayya ya ce me jiya ma ta yi ballantana yau. wai wannan american da suka je shugaban kasa bai je ba har muka kulle yarjejeniya da su har suka sai mana da kayan fada har suka kawo mana sojojinsu waɗanda za su yi training din mutanen mu wanda aka sai da jirage mara matuki ba bayan an yi wannan bane an yi wannan agreement din yan ta'adda suka zo suka kashe hafsan hafsoshi na sojojin Najeriya ba bayan an sai da jirgin bane kuma in ban da wannan abin da ina mamaki idan wasu masu mulki sun yi magana wai ita wannan amerikan da ya je suke cewa za su zo su haɗa dabaru ba su yi sansanyi a makwabcin mu jamhuriyar Nijar gaba ɗaya ba akan ne kan a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda ba su yi ba ba su kai musu makamai ba ba su kai sojojin su ba ko fiye da dubu daga wancan lokacin da suka yi zuwa wannan shekarun da suka yi akwai wani wanda zai fito ma duk tsaurin kidan sai gama ma cewa an samu ci gaba a runan tsaron kuma wai America sun nan da suke magana cewa in dai magana tsaro suka yi ai mun ga yadda suka yi da aka kama mutanen su ba su zo sun kubutar da su ba saboda haka mu wani gwamna ya zo ya gama mana cewar an yi menene su dai cikin su ya duruwa sun tafi 'yan Najeriya sun yi ci a kansu cewar an kashe kuɗi an yi tafiya an yi menene ai menene kuma wasu daga cikin su sun saurara mu yan Najeriya mun ce muna saurara mu ji abin da za su zo wani da dole ne samu abin da za su faɗa amma ai wannan maganar ba ta yi ba babu wani amfanin zuwan su idan ƙasa da ƙasa za ta zo ta yi yarjejeniya akan wannan insecurity din da ake ciki har a zo mu samu approval na parliament na america majalisun su yadda a sayar mana su zo su kawo sojojin su waɗanda su wa mutanen mu training a ce babu abin da ya canja daga wancan lokacin sai yanzu yan gwamnoni da aka ɗauka yan kwara su goma wai da su ne za a je na farko yanzu ai shi ya riga ya san cewar kan wannan magana security gwamnoni ba su da wani dama da za su yi wata yarjejeniya su da america sai dai gwamnatin najeriya wanda ta riga ta yi Alhaji Nasiru Garba ɗan tiye kenan guda cikin masu tsinkaye kan lamuran siyasa a Najeriya. To amma duk da wannan kalubale da ake yi wa masu ruwa da tsaki a da'irar mulki kan lamarin tsaro, a wajen masu kare manufofin gwamnatin APC irin su Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso kusa a siyasar jihar Kano, ya ce la'akari fa da rawar da shugaban ƙasa ya taka wajen naɗa jajirtattu a fagen tsaron, iya haka abin ya yabawa ne tare da gamsuwa cewar lallai shugaba Tinubu na da kyakkyawar niyya ga yankin Arewa. Tun da ake shugabannin ƙasa na fararen hula, ka ga shugaban tsaro na ƙasa ba ɗaya wanda ake cewa NSA za ga dukkanin tsofin sojoji ne tunubu ne kawai ya nada dan sanda Nuhu Rubado wanda kowa ya san shi wajen jajircewarsa lokacin da yake FCC. kuma dan sanda ne yana da mu'amala da mutane kuma an samo sauki akan harkar tsaro wanda ba zuwa za kai ka faɗi komai a kamar ya labarai irin wannan ba Kazo zo gabar da take yi wa al'umma ciwo na'am al'amarin matsalar tsaron nan na'am ana ganin a yanzu karkashin ita wannan gwamnati da kake karewa al'amarin ya fitin batsa kuma al'amarin ba gaskiya bane ba gaskiya bane harkar zanga-zanga sai da aka yi wa ƙaramin ministan tsaro wadda shi jiharsa ta zamfara shi da ta kasance sansani na ma ƴan ban to ai mata wallahi wannan zanga-zanga da aka yi an yi ne ta san zuciya kuma duk wanda aka san cewa ina tare da Bola Ahmed Tinubu 100 bisa 100 ba shi kadai ba da dukkanin wa'ansu manya wanda suke gani musamman a zamfara da kano da filato akwai abubuwan da suka faru su gwamnonin sun sani wannan abubuwan ne ake kokari ake yin abu na bita da kulli amma matawalle inda i kokari ce akan harkar tsaro yanzu matsalar tsaron bata kai al'umma su fito su koka ai kamar inda na faɗa babu wanda ya koka da can ai baka zuwa Abuja zuwa Kano amma yanzu kaga lafiya lau ana bin hanya kullun ta gyaru da kana tafiya dauke kaza amma masu zuwa kuma garuruwa da ƙauyuka suna sasace al'umma shine ai nake gaya maka wani abun ba za a fito a faɗe shi a nan kamar ya labarai ba shi dai Nuhu Rubado an samu babban ci gaba an kuma samu ci gaba wajen minista na tsaro wanda aka ɗauko aka kawo arewa domin da harkar ma arewa aka kawo ta wanda ya kamata mutane su yabawa Bola Ahmed Tinubu domin ya san muna da wannan matsala da haka aka ɗauko dukkanin jami'an tsaro a duba kuma ba a taɓa NSA wanda ya haɗa gwamnoni guda goma sha tara ba maganar siyasa tunda harka ce ta tsaro yi mitin da su sama da awa hudu a ofis ɗinsa ya sake ɗiban wayan aka tafi Amerika ya sake ɗiban wayan aka zo Kaduna aka yi taro bayan ma sun dawo suka sake yin taro na inda suka ce ma za su rika yi duk wata uku kaga wannan an ajiye siyasa so ake a zauna lafiya amma yan adawa suna cewa ai za a turo da faransa ne da amerika su zo su sansani to nan ka zo kana kokarin nemo inda za a zauna lafiya an ce da kai baka daidai ba an zo kuma ana da matsala ta ƙalubale na tsaro an ce baka iya ba ya zaka iya mutane Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso kenan guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC mai mulkin Najeriya. Shanwai menene abin lura ne dangane da matsalolin da suka ƙici suka ƙi cinyewa a ƙasar mu? Ina laifin yake ne kama daga kan shugabanni zuwa ga talakawa masu zaɓe. Alhaji Adamu lahi shugaban ƙungiyar kare haƙƙin talaka na arewacin Najeriya wanda yanzu haka ke bulaguro a ƙasar China ya ba mu amsar wannan tambaya cikin misalin auna fahimta kan salon mulkin da ke cike da adalci da idan sai ya gane masa siyasa da kuma mulkin da zalunci ya yi wa ɗaurin sarƙa tsakanin shugabanni da mabiya. Sai mun ɗora ƙasarmu a kan harkar ilimi da kishin ƙasa da kuma harkar tsaro sannan da inganta kasuwanci da inganta lafiya idan ba mu kokari mun haɗa kanmu a kan bin wannan tsarin ba to muna dab da kakar zaɓe mai zuwa za mu ƙara tafka kuskure irin wanda kuskuren da muka yi a baya rayuwar al'umma kuma tana cikin haɗari babba don akwai tsoratarwa duba da ƙasar cana a yanzu cikin minti biyu idan kai laifi za a iya kamo ka saboda duk tsarin su yana kan system kana zuwa ƙasar za a karɓi fasfo ɗinka a ɗora shi kan system na ƙasar ko kowane location an san inda kake so wannan ilimi ne ya samar da haka da kuma kishin al'umma sannan kuma akwai harka ta lafiya wanda gwamnatin kasar tana kula da bangaren lafiya da bangaren ilimi tsakanin najeriya da china za ka kalli najeriya ne kawai a spa 0.00 sannan kuma kasar china za ka rika bata 99% duba da sun shimfiɗa adalci a ƙasar kuma kowa ya zo ya tarar a kai zai ɗora kuma sannan abin da yake bani mamaki shugabannin nan ba abin da ba su sani ba ci gaban kowace ƙasa sun san yadda aka samar da shi a cikin tarihin ƙasar don haka mu me zai hana su zo su shimfiɗa mana wannan adalci adalcin irin na kowace ƙasa take ci gaba mu kuma nan najeriya ga musuluncin ga kudancin ga kiristiyaniti amma mun shimfiɗa son zuciya wanda hakan na iya ci gaba da rusa ƙasar mu najeriya da mu da masu zaɓe kuma laifinmu ne da manyanmu nauyin yana kan kowa da kowa ba iya masu mulki ne gaba ɗaya ba sannan kuma ba iya gwamnati ce kaɗai ba sannan ba masu zaɓe ne kaɗai ba kowa yana da hannu dumu-dumu a ciki wurin yadda za a samo najeriya daga cikin wannan halin da take ciki na tsadar rayuwa da fargaba da talauci da rashin tsaro da rashin kula da ilimi Adamu Indalahi Harbo Sabuwa kenan shugaban kungiyar kare haƙƙin talaka na arewacin Najeriya kuma jagoran kungiyar gobe ta Allah ce santarakin dutse a jam'iyyar PDP babbar mai hamayya. Da yake neman hazakan shugabanni zai iya zama aiki mafi wahala ga mutanen da suke neman makoma ta gari a da'irar mulkin siyasa nan gaba. Mutanen garki sun aiko da sako ta bakin jagoran kungiyar Northwest matsaya ɗaya kuma tsohon ɗan takarar majalisar jiha na garki a jam'iyyar SDP wato Honorable Rabiu Rabi'u Ahmad waɗanda ke cewa Rabi'u Muktar Garki yana da nagartar da za su so ya shigo da'irar mulki domin ceto arewa maso yammacin jihar Jigawa a majalisar dattijai. Ta Jigawa Northwest ɗin nan magana ake ta lokal government goma sha biyu. Jigawa Northwest ɗin nan tana iya fitar da ɗan takarar gwamna. Jigawa Northwest ɗin nan tana iya fitar da ɗan takarar sanata. Jigawa Northwest ɗin nan tana iya fitar da ɗan takarar majalisar tarayya. Ai idan watakila shi yana yi ne karan kansa na taimako ba don ra'ayin siyasa ba. Ya za ku kenan? To wannan al'umma ce suka nuna goyon bayan su na kan cire ya zo ya fito idan bai zo ya fito ba akwai mataki da zamu dauka wanda zamu iya yanko masa sammaci ya amsa a kulya dan kuma ya gaza ya kin amsa yarda da wancan sammacin da kuka bayyana fa zamu ga ubangiji kuma mun san insha Allah ubangiji zai amsa addu'ar mu saboda hi majibancin lamuran talakawa ne kwarai da gamsu da irin rawar da yake taka a gefe ba kenan sai ya shigo siyasa gaskiya ba mu gamsu da irin rawar da yake taka a gefe ba misali saboda waɗanda muke turawa din sun kasa mana abin da muke so su mana dauki shi kansa sanatan da muka tura yanzu misali ɗauki ɗan takarar majalisar tarayya ta karamar hukumar garki da babura da muka tura duk irin wa'annan irin wa'annan menene amfanin tura su ya kamata su dawo gida a tura mutanen da ake ganin za su iya jagoranta al'umma dan kuma misali a ce shi ya ki amincewa yana da wanda yake gani za a dafawa a haska shi domin ya yi haka wannan shi muka fi bukata shi muka fi so idan har shi ba zai tsaya ba to ya kawo mana wanda yake ganin ya cancanta mu tura shi mai hali irin nashi amma mu ba za mu iya amincewa da wani ba in ba mai hali irin nashi ba ko shi kansa Honorable Rabiu Ahmad kenan tsohon ɗan takarar majalisar jiha na garki a jam'iyyar SDP. Da wannan ne kuma za mu dawo dandamalin siyasar jihar Kano wadda za mu buɗe fagen da kalaman Alhaji Hamza Lili Gabari wanda ya leƙo yana jinjina wa gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf bisa yadda ya ce yana yin mulki cikin dattako da sanin ya kamata. Godiya da jinjina da fatan alkhairi zuwa ga mai girma gamna injiniya Abba Kabir bisa ɗaukar shawarwari da kake yi na al'umma da jin koke-koken al'umma da kake yi wannan ya nuna a fili cewa kai shugaba ne na gari kuma kai shugaban da ya kamata al'umma su bi kuma su sa a gaba domin samun shugabanci na gari da adalci sannan mai girma gamna ina so in maka jinjina ta musamman da godiya bisa ɗaukar ɗa ga mai girma tsohon gwamnan kano madugu uban tafiya injiniya rabi'u musa kwankwaso wato mustapha rabi'u kwankwaso bisa bashi kujerar kwamishina da kai wannan ya nuna a fili cewa kai ɗan halak ne kuma kayi abin da ya dace sannan mai girma gamna ni a ra'ayina ya kamata idan ka gama shekara takwas ka lafiya ka ɗauko jagorancin jihar kano ka danƙa shi hannun mustapha rabi'u kwankwaso domin nuna halacci da abin da mai girma tsohon gwamna kwankwaso ya yi maka A yayin da Alhaji Hamza Lili Gabari yake wannan lafazi idan ba a manta ba a kwanakin nan akwai gori da aka fara yi wa hadimai da mabiya gwamnatin cewar sun tura mota ta tashi kuma ta bulbule su da hayaki wai gwamnatin ta zama inuwar gaginya ko kuma dai mai mura daban mai shan magani daban. Har ma dalilin wannan masu hamayya ke kira ga wasu kusoshin kwankwasiyar irin su munzali dan bazau cewa su yadda kwallon mangwara su huta da kuda su dawo gidan halacci gandujiya domin samun makoma ta gari. A dalilin hakan ne Honorable Munzala Abubakar Dambazau ya leko da tambihi kan matsayin hidimar da suke yi wa kwankwasiya da kuma fayyace gamsuwarsu kan yadda gwamnatin ke yi wa jama'a ayyukan alheri. Kowa ya sani cewa ita wannan kwankwasiya layi ne wanda ake bin sa bisa tarbiyya da kuma jagoranci. Duk wanda ya ba da gudunmawa a wannan tafiya ya ba da ita ne ba don ya samu mukami ko wani matsayi ba ya ba da gudummawa ne domin a tabbatar da ci gaban matasa da mata su hayu kyauta a asibitoci a samu ruwa a samu ilimi kyauta yara a basu uniform da abinci duk shine tsarin wannan kwankwasiya akwai taimakekeniya a cikin mutane ɗaiɗaiku da kuma a jimlace musamman a tsarin kwankwasiya rabi musa kwankwaso tun ne wanda yake mikiya mai hangen nesa wanda yake hango abin da zai faru a nan shekara biyu ko uku ko hudu abin da zai faru yana iya hango shi dan shi ne abin da yasa aka kyankyashe mutanen da aka biya aka kai su kasashen waje a 2011 zuwa biyar. kamar yadda muke ji wasu suna ta neman a bamu mukami mu muna kan kudurinmu na cewa mun yi wannan abubuwa ne mun taimaki gwamnati Allah ya kafa ta don a taimakawa al'umma ba don a bamu mukami ba mu 'yan kasuwa ne shahararriyar kasuwa kantin kwari kuma muna nan za mu ci gaba da ba gwamnati gudunmawa a yanzu haka ma muna da shadul na raba wa mutum dubu biyu uniform a kananan hukumomin birni da wasu na ƙauyuka insha Allah sati mai zuwa za mu gabatar da wannan shirye-shirye Honorable Munzali Abubakar Dambazau kenan jigo a kwankwasiyar karamar hukumar birnin Kano. Shi kansa mataimakin shugaban kungiyar Abba Zama Daram Musa Muhammad Dalawa mai biredi ya leko dauke da tsokaci kan mabiya gandujiya da suke jin cewa wannan gwamnatin ta kwankwasiya tana da bunu a gindi da bai kamata ta kai gudun mawar kashe gobara ba. Ina mamakin abin da ya sa 'yan gandujiya za su fito suna ikirarin cewa wai akwai rigima a tsakaninmu, wai akwai cin hanci da rashawa a tsakaninmu, wai akwai wani abu da yake faruwa a ma'aikatu ma'aikatu amma ba a ɗauki mataki ba in dai har wannan abin ma suke zargi a kai ina tabbatar musu da cewar gwamnatin su ce ta badakala a jihar Kano ta cin hanci ta rashawa amma waɗannan mutanen maimakon su duba kansu su duba abin da ya faru a kansu wai za su fito suna ce mana ana badakala a gwamnatin mu bayan gwamnatin mu tsarkakakkiya ce kuma duk wanda ya san yayi badakala a gwamnatin nan kwana ɗaya yawa ya bar gwamnatin nan amma ya zarge-zargen da aka dinga yawa wasu daga cikin jami'an gwamnatin ta duk wanda ake zargi babu wata hujja akai idan kuma ana da hujja hujja akai a kawo mana daidai da abu guda ɗaya wadda mutum yake da hujja akai ma ina waɗanda kuma ke ganin gwamnati ta ɗau mataki ma ta sallama wasu kuma ina gaya maka akwai wani zargi da ake tunanin Alhaji Mustapha Adamu Indabawa MD na CTV talabijin duk wanda yake zargin sa akan cewar wai yayi badakala da wani abu to kowane ne shi mun ba shi wani lokuta ya kawo hujja mai kwari idan dai har yana da ita tun da ya zo gidan nan aka dinga aiki a gidan nan aka dinga aiki da idan ka shiga gidan nan ma'aikaci bai sai ya fito da daddare ya fito ba bayan ya gama aiki a gidan amma yanzu an samar da haske an gyara gidan nan. Musa Muhammad Dalawa mai biredi kenan mataimakin shugaban kungiyar Abba Zama Daram a Kwankwasiya. Sai dai kuma shi ma lafazin nasa na zuwa ne a gabar da 'yan cikin gida masu goyon bayan gwamnati ke cewa ya kamata su gaya wa kansu gaskiya fa akwai abubuwan da suke faruwa da idan gwamnati ta bar su haka nan kara zube to za su iya ƙara mata baƙin jini a tsakanin al'umma. A don haka ne Umar Uba lakabin Abba Akwa ya zo don sauke haƙƙin faɗin gaskiya. Ban da safe idan ka biyo hanyar da nake biyowa daga zawa ciki gida dubu kusa da diga abin da ya toshe raɗa sabon titi. Za a ga yara wanda za su tafi makaranta sun fi fito titi kusan rabin titi ma babu abin hawa. tari. wani lokacin sai dai irin mu waka masu abin hawa mu dan rage musu hanya wata ran da babur wata ran da mota. Wannan ba ya samo ba ne ba wala Allah sakamakon wahala da kuma tsadan mai da ake ciki. Eh to duk da tsadan man da ake ciki ya kamata hukuma Allah ya dora nauyin al'umma tunda akwai yanda za a yi a magance wannan matsalolin. Amma kana ina wannan gwamnatin ta kaddamar da motoci ɗaruruwa wanda ake ɗibar ɗalibai ana kai su makaranta. Ba a kaddamar da motocin ba implementing din abin ya zama suna aiki ni dai gaskiya ban gani ba. Hanyar ma in ka duba hmm. sabon titi yana buƙatar gyara shekara da shekaru kuma ga damuna tana zuwa. Ƙorafi na biyu kwanan nan akwai wanda na kai asibiti mata ce take buƙatar oxygen mun je asibitin Nasarawa a cikin dare daga Murtala aka ce injin da ake ba irin masu ciwon zuciya wai ya kai wata shida shida da lalacewa kaga irin wannan korafin jami'an asibiti ba za su iya yi ba sai dai mu individual da ya kamata mu nusashe da gwamnati a ƙarshe dai ina kira ga mai girma gwamna ya kamata a duba masala al'umma duk wani aiki da za a yi na gadoji na waye sai waɗannan abubuwan firamare a samin ya samu sannan za a koma kan wannan abubuwan Matashi Umar Uba lakabin Abba Akwa ɗan kwankwasiya a jihar Kano. A bangaren wakilai na majalisa kuma da takun sakar da aka fara samu tsakanin gidan siyasar sanatan Kano ta kudu da sanatan Kano ta arewa. Mun karɓi bakuncin Salisu Ado Kwaɗo Kibiya wadda ya ce dole su yi godiya ga jagororin siyasar rediyo na waɗannan gidajen siyasa biyu domin akwai kyakkyawar alaƙa a tsakanin su. Shi ya sa ma suka yi watsi da kalaman masu baki da kunu da ke neman haɗa husuma a waɗannan gidaje. Ba cin mutuncin juna a tsakanin gidan Baro Jibrin Maliya da kuma gidan sanatan Kano ta Kudu mai girma Abdurrahman Kawu Sumaila kamar yadda Sani Gadale ya fito ya faɗa daga gidan sanatan Kano ta Kudu mai girma Abdurrahman Kawu Sumaila haka daga gidan sanatan Kano ta Arewa Karkasara gidan Baro Jibrin ya fito ya faɗa duk wanda kaji ya faɗi magana sabanin haka wannan ra'ayin kansa ne ba kuma sa haka daga gidan Baro ba ba kuma sa haka daga gidan mai girma sanatan Kano ta Kudu ba dan haka muke wa Allah godiya waɗannan sanatoci Allah ya ƙara haɗe mana kansu kamar yadda mai girma sanatan Kano ta Kudu Abdurrahman Kawu Sumaila ya saba cicciɓo mana tafakin arziki arziki a yankin Kano ta Kudu dan dogaro da kai dan taimaki talaka mai girma Abraman Kawu a wannan karan ma ya sake waiwayowa Kano ta Kudu ya bi lokal gambiyan goma sha shida domin ya taimaki 'ya'yan talakawa taimaki al'ummar Kano ta Kudu mai girma Abraman Kawu ya ɗebi mutum talatin da biyar a lokal gamben goma sha shida ya biya musu kuɗin makaranta na Kano ta Kudu makaranta bangaren lafiya naira dubu sama da ɗari biyar biyar ko wanda bawan Allah ya rabota da shi a Kano ta Kudu dole ya fito mu ƙara yaba wannan sanatan Kano ta Kudu Abraman Kawu kuma izo shi ibashi kuɗi da dinga kashewa a makaranta makaranta naira dubu goma goma allowances mai girma abdulrahman kawu semila dole ya fito mu yaba ma tun mu Allah godiya da Allah ya haɗa mu ƙurin sanata mai son taimakon al'umma mai son ya ga ci gaban al'ummar Kano ta Kudu. Matashi Salisu Ado kwaɗo kenan ɗan siyasa a yankin Kano ta Kudu. Kafin mu naɗe tabarmar shirin sai mun leƙa yankin dawakin kudu da warawa wadda muka karɓi bakuncin ɗan talasiniya da ya leƙo yana jajanta wa tsohon wakilin yankin a majalisar tarayya Mustapha Bala dawaki mai gidan ruwa sakamakon yadda ya ce ya girbe abin da ya shuka ta hanyar tsintar talatarsa a laraba. Wannan shine abin da Bahaushe yake cewa komai ka shuka shi zaka girba. Tsohon dan majalisar ya hakuri ya kama ka da mu yanzu mun farka daga bacci ranar cika alkawari da kula jama'a yau ga shi abin da aka tsinta. A wannan gaba muke gode wa tsohon shugaban karamar hukumar dawakin kudu. Ko ba baka za zaka ce akwai kula jama'a akwai sauraron jama'a akwai kula da su. In ya faɗa zai cika saboda haka mu 'yan ƙananan hukumomin nan guda biyu dawakin kudu da warawa mun shirya ta ashirin zaben 2027 za mu saka sauraron jama'a mai jajircewa wajen aikin shi da kulawa kira da shugabancin jam'iyyar apc na jihar kano don haka mun samu yanci a ƙananan hukumomin nan guda biyu mu a jam'iyyar apc mun shirya tsaf domin ɗauko daga cikin 'ya'yanmu na cikin wannan ƙananan hukumomi guda biyu domin mun san jajirtacce mun san mai cika alƙawari mun san wanda ba zai ba mu kunya ba muna tabbatar ma da 'ya'yan jam'iyyar apc da dawakin kudu da warawa lokacin zaɓe ya za mu fito mu tallata wanda muke da tabbas ba zai ba mu kunya ba domin akwai wanda sun yi mun gani za su iya kuma don haka muna wa dawakin kudu da warawa fatan alheri Dan Tala Muhammad Siniya kenan, ɗan siyasa daga yankin dawakin kudu a nan Kano. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu, Murtala Abdullahi Dan Subdu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq Dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.